الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu dai muna tare da babban bakonmu Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya kamar yadda muka yi bayani jiya da daddare a masallacin juma'a na dobeli cewa yau zai mana karatu a wannan masallaci na kaduna street tsakanin magariba da isha so malam ya riga iso insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu bashi abin magana fare tafaddal mashkuran wa majura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah Ta baraka wa ta'ala madaukakin sarki mai kowa da komai mai iko mai isa mabuwayi da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a masallacin Kaduna Street a wannan gari na Jimeta ko a jihar Adamawa a wannan masallaci da Sheikh Abubakar Muftar yake gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma muna godiya ga malam da ya girmama mu ya ba mu dama a muka yi amfani da lokacin karatunsa don isar da wani sako ga wannan al'umma kamar yadda aka bayani ziyara ce da awiya akhawiyya wanda yau kwananmu na biyu kenan a cikin wannan gari mai albarka a yau ina so in amfani da wannan dama mai mana magana akan abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da mu'amala mai kyau a tsakanin musulmi da kyautata wa juna wanda wannan rukuni ne a cikin rayuwa ba yadda za a yi mu ji daɗin rayuwa idan ba mu taimaki juna ba ba za mu ji daɗin rayuwa ba idan ba mu tausaya wa juna ba ba za mu ji daɗin rayuwa ba idan ba mu zamanto masu haƙuri da tausayi da jin ƙai da kuma kishin taimakon al'ummarmu ba daga cikin matsalolin da suke damun mu a yau shine rashin kyawawan ɗabi'u human relation ba hali mai kyau kowa yana kuka da ɗan uwansa makoci yana faɗa da makocinsa mata tana faɗa da mijinta ɗa yana da matsala da ubansa amini ya faɗa ya yi faɗa da aminansa ga sunu ne matsaloli na damuwa a rayuwa da gaba da ke tsakanin mutane wani baya kula ne. wani baya yi wa wani magana wani yana fushi da wani wani yana faɗa da wani ga bakin ciki da dattin zuciya da kazantarta da take damun mu. duka waɗannan abubuwa sun ci karo da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya karantar da mu kyawawan ɗabi'u wasu abubuwa ne waɗanda da su ne ɗan adam yake cin ribar rayuwa da rashinsu kuma yake wulakanta kuma ya tozarta idan an ce al-makarim ana a makarimul akhlaq a larabci al-makarim suka ce halatun fi nafsi rasikhatun tasduru anha af'alul khairi min ghairi hajatin ila fikrin warawiya abinda ake nufi da makarim kyawawan ɗabi'u manya-manyan ɗabi'u halaye na kwarai wato wani abu ne a cikin zuciyar mutum wanda zaman wannan ɗabi'a a zuciyar mutum shi yake sa ya rinka aikata alkhairi kuma alkhairin kawai koyaushe yana yin sa ne ba tare da sai ya tsaya ya yi tunani ko ya ba da wani lokaci ya aikata wannan alkhairin ba duk mutumin da yake mai kyakkyawan ɗabi'a wato automatically sai yake yin aikin alkhairi kuma shi aikin alkhairinsa ba sai ya tsaya ya tuna zai yi ba kawai gangan jikinsa kwakwalwarsa ɗabi'arsa ta saba shi mutum ne mai kyautatawa to haka ake so musulmi ya zama mai kyautatawa 'yan uwansa karka zama mai bakin ciki karka zama mai hassada karka zama mai ƙoƙarin karya wani karka zama mai ƙoƙarin wato wulakanta wani da cin mutuncinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani kwata-kwata meye dalilin da ya sa ma Allah ya aiko shi kwata-kwata ma ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an turo ni ne kwata-kwata don in cika kyawawan tada kyawawan ɗabi'u in koya wa mutane halin ƙwarai in koya wa mutane mutunci da kima da daraja wannan shine dalili na turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin zo, Imam Ahmad ya ruwaito shi Allah ya masa rahama Imam Al-Kharaiti ya ruwaito shi a cikin littafin Makarimul Akhlaq da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da kuma Imam Al-Bukhari a cikin Al-Adab mufrad da sauran malamai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan bayani ne dan ya koya wa sahabbai cewa rayuwa fa ba ta yiwa sai na kyautata wa juna sai na kyautata wa dan uwana duk wanda yake jin cewa yana da kulli a cikin zuciyarsa akan yan uwansa to wallahi zai rayu rayuwa ta bakin ciki imamul mawardi yake cewa husnul khuluq an yakuna sahlul arika layyinul janibi talqul wajhi qalilun nufuri tayyibul kalima waɗannan abubuwan baki ɗaya su ne ake nufi da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a mutum ya zama yana da wato sauƙin al'amari sannan mai tausasawa mutum musulmi ya zama mai sakin fuska ba wanda yake gudun mutane ko yake kyamar mutane ba kuma ya zama yana da kalma mai daɗi idan ya zo magana yana faɗan kalma mai daɗi wannan magana ta zo cikin ghizawul albab sharhin manzumatul adab ta muhammad as-safirini alhambali kenan Allah ya masa rahama ƴan uwana bayan da za a yi mutum ya ci riba ta wannan rayuwa ba tare da ya sifanci da wannan ɗabi'a ta kyautatawa da haƙuri da ainihin wato tausayi da jin ƙayi da tunanin cewa in na yi wani alkhairi ni ma Allah zai min alkhairi idan na yi wani baƙin ciki to ni ma zan gamu da baƙin ciki wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi wallahu fi auni al'abdi abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi Allah yayi alƙawari zai taimaki bawa matukar wannan bawa yana da zuciyar taimakon dan uwansa ashe duk wanda yake da kishin ya taimaki mutane ya agaza mutane tallafa mutane to Allah yayi alƙawarin sai ya tallafa masa sai ya taimaka masa sai ya agaza masa ashe taimakon wani rufa wani asiri yi wa wani hanyar da zai ci abinci yi wa wani hanyar kasuwa yi wa wani hanyar aiki na gwamnati yi wa wani hanyar kwangila yi wa wani hanya da zai samu albarka da alkhairi a wata ma'aikata ko na abu wallahi yi wa kai ne to amma ba haka halinmu da yawa yake ciki ba al'amura sun lalace ba a cewa komai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku sani cewa kyawawan ɗabi'u suna da kyakkyawan alaƙa da aƙida ta musulunci ku sani cewa aƙidar musulunci ana gina ta ne tuzanu bil a'mali wal aqwali ne ana gina tabbatuwar aƙidarka tauhidinka da kyawawan ayyukanka da maganganunka wa kafati tasarrufati da dukkan wani motsi da sarrafi ba dan komai ba mutum yana waɗannan abubuwa ne don ya tsare karamcinsa da kuma mutuncinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin mu'minai wai waye yafi kowa karfin imani sai ce afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda ya fi kowa a cikin muminai imani shine wanda ya fi su kyakkyawan ɗabi'a duk mutumin da Allah ya bashi kyawawan hali to ana kyautata ya fi ƙarfin imani kenan don manzo Allah ce albirru husnul khuluq laysa Bir da Allah ya ce abinda ake nufi kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali nagarta ba wai yin sallah ne ka kalli gabar ko yamma ba imani da Allah kyakkyawan imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da sauransu da kyautata alaka da bayan Allah wannan shine ke tabbatar da imani na bawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da wannan alaƙar wannan hadisi da wannan aya da ta gabata ku sani cewa kyakkyawan hali ana samun kusanci da Allah da kyautata alaka da mutane kada mutum ya zama mai yawan fushi kada ya zama mai yawan fada kada ka zama ba ka da alkhairi a cikin al'amarinka annabi ya ce inna akmalal na imana inna min akmalil na imanan wanda yafi kowa cikin mu'mine cikar imani shine ahsanuhum khuluqa wanda yafi kowa kyakkyawan hali kai kokari ka shuka alkhairi mutane su ce halinka yana da kyau ɗabi'a ka tana da kyau Ya ce wa khiyaruhum khiyaruhum li nisaihim zababbu a cikin mutane su ne zababbu wato masu kyautatawa iyalansu hadisin imamu tirmizi ya rawaito shi kitabul iman da haka a nan gurin manzo Allah ya gaya mana kyakkyawan hali kuma ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam kyautatawa iyali ana gane mutum mai mutunci ne ana gane mutum mai kima ne ana gane mutum mai daraja ne wanda yake kyautatawa iyalansa jama'a matan da muke aura muke kawo su gidajenmu ku sani cewa yana daga cikin musulunci yana daga cikin imani mu kyautata musu addinin musulunci bai zo mana da mummunan ɗabi'a kai ta bautar da 'yar mutane ba ka da aiki sai zagenta ka da aiki sai aibanta ta wani lokacin ka aibanta ta da halittarta wani lokacin ka aibata matarka da talaucin gidansu wani lokacin ka zage ta ka ce mahaukaciya har cewa ake dabba ba ki da hankali jaka mara tarbiya irin waɗannan kalmomi a gidan musulmi bai kamata musulmi yana gaya wa iyalinsa wannan ba ka buɗe bakinka uwar 'ya'yanka saboda ba ka da hali mai kyau ka ce mata dabba ka ce mata jaka ka ce mata mahaukaciya akwai matar da take kawo ƙarar mijinta take cewa wallahi malam ba abin da yake damuna irin abin da mai gidana idan rainsa ya ɓaci ba abin da baya gaya mu ya ce min mahaukaciya ya ce min dabba ya ce min mara hankali ya ce min wulakantacciya ya ce min yar talakawa ya ce min kaza kaza da sauransu yanzu wannan musulmi mai tarbiyya ta baka mai tarbiyya ta imani mai kyakkyawan ɗabi'a zai buɗe bakin sai yana gaya wa abokin rayuwarsa wannan na'am na yadda mata sukan yi wa mutum dabbanci suna iya wa mutum rashin hankali suna iya yi wa mutum rashin tarbiya to amma uksu alfazak ka kyautata lafazinka da za ka yi amfani da shi za ka iya cewa ba na son rashin hankali ba na son dabbanci ba na son ƙauyanci ba na son wauta ba na son shirme ta ce ba ka son waɗannan ɗabi'u akwai bambanci da ka kalle ta ka ce mata dabba kenan kana auren dabba in an ce dabba mara hankali kenan da ita da akuya ɗai, da kazar gidanka da zakarar gidanka ɗai. in ka ce mahaukaciya ba ta da bambanci da mahaukaciyar da take kasuwar garin ku tsintar tsinkaye da haka mu gyara lafazan mu akan iyalanmu zagin mace tozartar da mace wulakanta mace aibanta ta da iyayenta wannan mummunan abu ne da haka muna magana ne akan kyakkyawan hali mu gyara mu'amalanmu da iyalanmu a cikin gidajenmu haka da 'ya'yanmu mutum yakan buɗi baki kowace kalma ya ga dama saboda ɗansa ɗansa ne ya gaya mai abin da ya ga dama kuma imamul bukhari ya ruwaito hadisi a cikin al'adabal al Allah yana gaggawan karɓan addu'ar uba ko uwa a kan ɗansa ko ɗiyarsa ta alkhairi ko na sharri duk wanda yake buɗe bakinsa yana faɗan mummunan abu a kan ɗansa mala'iku suna cewa amin kuma a karɓi wannan addu'ar a kan ɗanka da haka ba mamaki wata ranka ga ɗanka ya fanɗare maka yana yaƙarka alhali halinka ne ba shi da kyau kuma duk abin da mutum zai yi na zubar da mutunci a gidansa to ya kamata ya kiyaye kada ya yi shi yanzu akwai ɗabi'u da mutane suke a cikin gidajensu yana zubar musu da kimansu ga ka alaji ga ka dattijo amma 'ya'yanka ba za su ga darajarka ba na farko mu'amalarka da iyayen su yaran muna magana ne akan kyakkyawan ɗabi'a na farko kyakkyawan ɗabi'a da mu'amala ga iyalinka matanka da kake zaune da su akwai wanda yake buɗe bakinsa ya zagi matarsa a gaban 'ya'yanta ina tabbatar maka wallahi matuƙar kana da ɗabi'ar ka buɗe baki ka zagi matarka a gaban 'ya'yanta to ba za ka yi daraja a idan 'ya'yanka ba idan kana gadara kai ubansu ne su kuma suna gadara ita uwarsu ce da ka duk abin da za ka yi wa mace shigar da ita daki ka yi mata komai a rufe idan akwai yara ko da ƙanana ne tashe suka ce kai ku tafi waje amma mata suna kawo kukanmu halinmu da mu bayi da kyau yayin da mu ya baci sai mutum ya ɗura wa matarsa ashirin wani har ashirin ke kuma wallahi a gaban yayanta akwai yaron da ya ce malam a gabana ubana yake dukan uwata a yi hada yanzu wannan za a hankalci wannan zancen mutum mai hankali ya ɗauki abun duka yana dukan uwar ‘ya'yansa a gabansu wani yaro ya ce wallahi duk ranar da babana ya sake duka mahaifiyata sai na rama mata haka ya faɗa to kaga me ya ja wannan kai ka jawo ba zagi ba ba facin mutunci ba duka ya ce malam ya sa ta a gaba yana dukanta da tsumagiya tana wayo Allah mu zauna muna tagumi muna zubar da awaye yace wallahi sai na rama mata nace kai hakuri kada ka rama mata kar ka shiga madan manya yace ya zo fatawa daga wani gari ya bugo mota ya zo ya same ni yake yana neman fatawa ya shirya zai buge uban wannan hali bai da kyau haka ya kamata mu gyara da waɗanda suke barin iyalansu suke nuna rashin adalci wannan dai yana cikin mummunan hali mutum ya zo ya rikito aure ya tara mata amma bai da adalci bai da mizaniya bai da skeli ka tara 'ya'ya sun fara girma sun fara ganewa cewa kai ɗin kana cutar da uwarsu ka kulawa da ita wajen magani ba ka kulawa da ita wajen abinci ba ka kulawa da ita wajen lafiyarta ka mata kaza ka mata kaza kuma tana da 'ya'ya sun fara girma da ka sai ka ji ana kuskus a gidanka ai mu dai abin nan da ake a gidan nan mu bamu gane ba ai mu dai gaskiya Allah ya sani uba uba ne amma gaskiya abin da baban mu yake bai kyauta ba ya batta an yunwa baya taimakon ta amma ana ganin kana ribibi a can gidan hankalinka a tashe yake akan wancan matar ko dan yayanta ka mutunta ta mana ko dan arzikin da ta tara ma na abin da ta haifa ka kimanta ta mana to irin wannan mummunan ɗabi'a da hali mara kyau a cike ki a cikin gidajenmu wani kuma 'ya'yan ne suka gane shi yana da ɗabi'a ba ta da kyau hali na zinace da nace. duk wanda yana cikin wato sayi'ul akhlaqi ɗabi'u marasa kyau kun ji manzan Allah ya ce wanda ya kowa imani shine mai husnul khuluq kada ya zama mai sayi'ul akhlaq akwai wanda aka kama shi yana neman ɗansa zai luwaɗi da shi ina rantsa muku da Allah ƙwaya ɗaya yana yi da yara a waje ana kawo labarin babanku ba gaskiya bai kama kansa ba gaskiya wani fa muna ganin mutuncin ubanku ya kamata fa ku yi masa wa'azi ku yi mai nasiha me ya faru neman maza yake a unguwan nan yana da samari gaddan gaddan a cikin unguwa kuma ana kama shi yana neman 'ya'yan mutane sayyi'ul khuluq mummunan hali yaya aka yi wata rana sai ya rufe kofa da ɗansa ƙarami yaro yana cewa baba ni ne ba. yana ce masa zan ci mutuncinka in baka bani haɗin kai ba duka wannan a cike yake a gidajenmu da wanda aka kama shi yana neman yassa budurwa ya yi wa yarsa budurwa ciki uwarta ta haifa masa ɗa ‘yar ma ta haifa masa ɗiya Wani wani irin hali ne wannan wace irin al'umma ce a cikin al'umman nan an samu wanda ya nemi uwar matarsa ko kwanan nan wata baiwa Allah ta kira ni a waya tana kuka malam ka taimake ni ka bani shawara me ya faru na kama mijina da uwata red-handed ta zo mata wankan jego ya tsallaka ya ji na kasa gane malam laifin waye laifin mijin ne ko laifin uwar ta ce malam na rasa inda zan sa kaina mijina zan zarga ko uwata zan zarga ta ce yanzu mama cin amanar da za ki min kenan irin waɗannan maganganu na ƙazanta maganganu marasa kyau marasa daɗin ji duka abin da yake jawo da shi mummunan hali ɗabi'u marasa kyau da muke sifantuwa da su kuma mutum ka ga yana zuwa masallacin juma'a sallah ko taƙila yana zuwa wani wuri na ibada amma halin shi bai da kyau maganan neman kanwar mata kam wannan haddis wala haraj mutum ya nemi kanwar matarsa ya ɗauki matarsa ya kawo kanwarta a gidan shi ya tura matarsa unguwa kuma ya kewaya ya nemi kanwar matarsa saboda mummunan ɗabi'a hali mara kyau haddith wala haraj mutane malam sun shiga shakka sun shiga damuwa wata tace ai bana iya barin yata budurwa a gidana tare da ubanta ba zan iya ba hankali na bai kwanta ba ubanta subhanallah hadihi mu'amalar albahimiyya mu'amala ta dabbanci dabba ita take zuwa ta nemi uwarta ko ta nemi yarta rago zai iya hawa kuwarsa, kinkiya za ta bari ɗanta ya bi ta amma yau a cikin wannan al'ummar akwai rampant cases akan irin wannan abubuwan da nake gaya muku marasa daɗi an kama mutum yana soyayya yana soyayya yana soyayya da matar ubansa ba gane karatun ba ubansa ya yi aure ya auro yarinya shi ma saurayi ne matashi kawai suke soyayya suna chatin ita tana tura mai maganganu na soyayya shi ma yana tura mata amma fa matar ubansa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wurare da dama da ake samun kyakkyawan hali da ake so mutum ya zama yana da hali mai kyau husnul khuluq a samu kyakkyawan ɗabi'a tsakanin mutum da Allah yaya ake kyautata mu'amala tsakanin ɗan adam da Allah shine gaskata Allah kyakkyawan ɗabi'a tsakanin ɗan adam da Allah shi ne ɗan adam ya gaskata Allah wa man asdaqu minallahi hadisa ka yadda duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne to kai kyakkyawan mu'amala ga Allah a kai kyakkyawan hali kyakkyawan mu'amala tsakanin ɗan adam da waninsa ɗan adam da ni da kai mutum da mutum human good, good human relation kyakkyawan mu'amala tsakani imam al-hassan al-basri ya yi bayani ya ce abinda ake nufi anan shine shi kafful aza wa bazlun nada wa talakatul wajshi menene kyakkyawan hali kyakkyawan mu'amala tsakanin kai da ɗan uwanka mutum shine duk abin da zai cutar da dan uwanka ka kame karka bari a cuce shi karka cuce shi kuma karka bari a cuce shi duk wani abu na karamci da kyauta shine bazlun nada ka zama mai ba da kyauta ka zama mai karamci kai rajul ne karim mai kyauta ba marowaci ba abu na uku hassan basri ce talaqatul wajhi sakin fiska kowane ɗan'uwanka uwanka musulmi yana da haƙƙi a kanka in kun haɗu ka sake mai fuska wa an a haka bi wajen falik ko ka haɗu da ɗan uwanka kana mai murmushi kana dariya kana sake fuska wannan shi ne kyakkyawan mu'amala tsakanin zaidu da amru manzo Allah yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha jama'a jininku tsakaninku zubar da jinin ɗan uwa koda da kusa ne koda da reza ne koda da dutse ne haramun ne mutum yayi wani sababin da zai tsiyayar da jinin ɗan uwansa taba mutunci duk abin da za ka yi ka taɓa mutuncin ɗan uwanka haram ne ko baka zage shi ba in dai za ka yi abin da za ka taɓa masa mutunci kamar ka tozarta shi kamar ka gaya masa magana ko ka wulakanta shi ko ka yi abin da za ka taɓa masa mutuncinsa kamar ka taɓa masa matarsa ka nemi matarsa ka taɓa mai mutunci ka nemi yarsa da lalata ka taɓa mai mutunci kuma ya halatta a shari'a mutum ya yi duk abin da zai yi ya kare mutuncinsa duk wanda zai ci mutuncinka ka tsaya sai inda karfinka ya kare bal annabi ya ce man utila duna irzihi fa huwa shahid duk wanda ya zo a wajen kare mutuncin kansa aka kashe shi ya yi ƙoƙarin kar a wulakanta shi a tozarta shi har aka kashe shi ya yi shahada misali wani yan fashi da makafi sun tsare su da shi da iyalinsa suna tuka yana tuka mota zai tafiya kawai sai yan fashi suka tsare su haka ya yi faki fito suka ɗauko bindiga suka kewaye su kawo kuɗi ya ce ka tsaya ba sai ka harbe ni ba ba kuɗi kike so ba ya buɗe boot ya ba shi duk gudunar da yake ci caji shi ya kwashe masa su da komai akwai matarsa a gaban mota sai ɓarawon sai ya ce da shi ya ce wa matan ce fito ya ce ba ka baka kuɗi ba na baka to ita ko me za ka yi mata ai kuɗin nawa ne nata ya ce kwanciya zan yi da ita ya ce dan ubanka ba ka isa ba ba bindiga ne a kanka ba ko wuta ce a hannunka ina tabbatar maka in ka taba min iyali ko ni ko kai mutuwa kwaya ɗaya ce zan rungume ka ne mutu tare ya ce in ka taba ta wallahi tallahi sai ka bar duniya yau kaga anan ya yadda ya rungumi kaddara Barawo ya shigo gidansa ya karbi kudinsa ya ce sai ya kwanta da iyalinsa a gabansa ya ce wannan kuma tatsuniya ne Yace na yadda gobe a yi jana'iza ta a ƙofar gidan nan akan a gani na ina kallo ka shiga mutunci na ka taba min iyalina baka isa ba wancan mutumin ɗan fashin da ya so ya wannan abin ga shi wannan mutumin shugabansu yana can yana tsaye sai ya ji ana hayaniya ya ce kayya aka yi ne sai shi mai motar bawan Allah sai ce ya ce in ba shi kuɗi na ba shi kuɗi ba kuɗi kuke nema ba ya ce eh. sannan kuma ya zo yana ce min iyali na ta kwanta a dajin na yanzu ya kwanta da ita a gabana na ce baka isa ba sai shi shugaban yan fashin sai ce kai mu fa harka mu ba rashin mutunci a ciki kaji shi shugaban yan fashi yake gaya wa yaronsa dan fashi yace mu harkan mu ba rashin mutunci a ciki kana taba ta zan harbe ka to kaga a cikin yan fashin mu akwai masu mutunci kenan kuma ai maganar sa gaskiya ne ko ba ka bane wataƙila larura ta sa ya tsaya yake karban kuɗin bai da abin da zai ci ne ko <laughs> shi a wajensa a tunaninsa to duk abin da mutum za a taɓa masa mutuncinsa to kada ya bari wani an shigar da shi gidan kurkuku a wasu daga cikin gidajen kurkuku na ƙasar nan Allah ya sawaye neman maza luwaɗi wasu daga cikin gidajen kaso sai waɗanda Allah ya sa malamai na shiga suna wa'azi kuma suna jin wa'azi da haka wani bawan Allah mai mutunci yana shiga ana jefa shi a ɗakin kawai dare ya sai wani ya ce masa kwabe ya ce kamar yan kwabe ya ce kwanciya da kai za a iya ce a ina ya ce ai sai dai a samu gawa biyu a nan gurin ya ce duk rashin mutuncin da kake ji da shi ina tabbatar ma ko da cizo sai na kashe ka kar ka kuskura ya ce ni mutum ne mai daraja mai kima larura ta kawo ni gurin nan amma na fi ƙarfin ka ce wai ni in zo kai luwaɗi da ni ina kallo ina raye sai dai gawata kaga a nan gurin ya yi ƙoƙarin ya kare mutuncinsa kuma ya yi amfani da dama to haka ake son mutum musulmi ya zama tsayayye duk lokacin da wani ya zo zai keta maka alfarma ka yi iya ƙarfinka ka kare mutuncin kanka mutuwa kuma ƙwaya ɗaya ce akwai abin da in aka maka shi aka tafi aka warka bakin ciki ma sai ya kwantar da kai asibiti ga mutu kuma galiban idan mutum ya yi ƙoƙarin karewa mutuncin nasa da Allah yakan taimake shi ya kare shi so ku daina cin mutuncin ƴan uwanku ku daina tozarta ƴan uwanku kuma hatta mutane waɗanda suke yin abubuwa na rashin ya kamata ko ta'addanci ko ɓarawo ne yake da ɗabi'ar sata ya yi sata ya zina to baya daɗewa yana satar baya daɗewa wallahi saboda akwai abin da ƙazantarsa ta isa muninta ya isa da haka mutane ya kamata ku yi ƙoƙari ku kiyaye sannan kuma duk abin da zai cuci dan uwanka kai kokari ka kiyaye jama'a banda mugunta da keta yanzu an ce mu kame kar mu cutar da yan mu, amma yau al'amura sun juya yau tunaninmu ya zamu cuci yan mu. idan ka je kasuwa sayan kaya dan uwanka kokari yake ya zai kifa kai cuce ka zai zo yana murna yana cewa kai yau na samu alheri na samu ba gidaje na kifa shi ka zo ka sayar wa mutum mummunan kaya ba kai aiki da kaful ana ba ka zo ka karɓi kuɗin mutum ka ba shi mummunan abu ba kai aiki da kaful ana ba babu mu'amala mai kyau tsakaninmu a cikin kasuwancinmu mutum zai zo ya rantse maka da sunan nakin Allah guda casa'in da tara ya maka rantsuwa akan wani abu da zai sayar maka wallahi kuma ƙarya yake idan mun zo wajajen ayyukanmu nema ake a blackmailing a ɓata wani dan saboda kar ya samu promotion ko kuma a kore shi daga aiki ba kai aiki da kafin aza ba ɗan nefa ne yazo zo zai yanke wuta ta makocinsa maimakon ya kautan mai abinda zai cutar da shi cewa yake wa ‘yan nefa ku yanke mutumin banza dan iska baya biya ku yanke kawai wannan makoci ne fa da annabi yace ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrituhu jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya da makoci na har sai da nazarci cewa annabi ma zai ce makoci zai ci da makoci in akwai wani wanda ya saura kiras ya rinka cin gadon ka shine makocinka amma yau sai ka ba a zaman lafiya tsakanin makoci da makoci saboda mummunan ɗabi'a da bakin ciki da muke da shi ko mutum ya kwashe kwata a kofar gidansa sai ya zubo ta a kofar gidan makocinsa ko mutum ya kwashe kwatami a kwatan gidansa da kwalba da kwata da datti da kaza an ce kaful aza ka ɗauke duk abin da zai cutar da uwanka musulmi sai mutum ya zuba shi a titi ka wanke motar ka fara mai kyau ka kula da ita kawai sai ka zo ka tarar da makocinka ya cike kofar gidansa da kwata dole ka bi ka tafi motarka tana wari mai mashin ya zo ya taka ya bata wani da ruwan tsarkin gidansa da ruwan famfas ɗin gidansa da ruwan wankan gidansa da kwalaben da ke cikin kwatan haka mutane sai mutum ya yashi kwata sai zuba kofar gida wannan ɗabi'a ta zubar da shara ta zubar da datti ta zubar da kwata a kofar gida haramun don saboda cutarwa ne bal annabi cewa yi imamatul aza imamatul ada ani tariqi laka sadaqa kaga abin da zai cutar da dan uwanka akan hanya ka cire zaka samu lada mutum zai zo da mota ya buge kare da mota sai ce kare ne na buge shi dan banza to tunda ka kashe shi kare dan banza ne to sai kai parking sai ka janye wannan karen daga kan titi ka jefar da shi gefe amma ba wai ka tafi ka bar shi ba wani ya zo ya fasa shi ya bata motarsa ko mutum ya buge jaki ko mutum ya buge dabba a hanya babban hanya sai tafiya batta wani ya zo kauce mata ya kauce ya fada rami ya haɗari mutum yana tuka tirela ya shiga gargada ya jefar da gungumen itace da zai sa yaransa a tsaya ya ɗauke ba tun da kan hanya ce public hanya bari ya tafi bai damu ba wani ya zo yana duba wayarsa bai sani ba kwazau sai ya haura kan wannan itacen shikenan sai ya zo ya haɗari sai ya faɗi gwamnati da aka wajabta mata ta gyara mutane hanya a ba ku kudin gyaran hanya ku cinye ku gina gidaje ku ki ku gyara ku bar ramuka mutum ya taho yana gudu ɗari biyu da motarsa ya fada wata rijiya a tsakiyar hanya tayarsa ta fashe motar ta sama ya yi kulikulin rakiya ko ta yi kulikulin kubura da shi ta kashe shi ta kashe fasinjan na rantse muku da Allah ɗaya duk wanda yake mulki yake shugabantan wannan wuri wannan shiyar kuma akwai halin da za a gyara ba gyara ba akwai alhaki a kansa Umar ibn al-Khattab yake cewa ina jin tsoron kada raƙumi ya taho daga Iraki zai je Madina yi tuntube da dutse kada Allah ya tsaye da ni ya tambaye ni ya kai Umar yaya baka gyara wa raƙumi hanya ba Allah ji Umar magana gyaran hanyar raƙumi ake ba wai ma magana gyaran hanyar ɗan adam ko mota ba wannan shugabancin da kuke mutuwar neman shi wannan shugabancin da kuke zubar da jini a kansa kuna neman sa wannan shugabancin da kuke sanadin kashe wasu a neman shi wannan shugabancin da kuke cewa duk wanda ya tsaya muku a hanya za ku gama da shi to kuma zai zamanto muku khizyun wa nadama yawmal qiyamah tabewa da kuma nadama ranar tashi alkiyama duk mutumin da ya shugabanci mutane bai ba su ruwan da za su sha ba bai kula musu da lafiyarsu ba bai gyara musu hanyarsu ba wallahi tallahi sai Allah ya tambaye shi kada ku ɗauka wani abu ne mai sauki da haka ya koyan kwana. gyaran hanya kafful adani kuma hanya tana da hukunce-hukuncenta a shari'ar musulunci malamai an rubutu suka yi akan hukunce-hukuncen hanya da yawa bincike ya tabbatar da haɗurran da ake yi a ƙasar nan mafi rinjaye daga cikin haɗurran da ake a ƙasar nan abin da yake kawo su mummunan hanya amma lami lafiya idan hanya tana da lafiya za ka iya tafiya ɗari biyu a mota inda hanya lafiya ƙalau sai dai in dabba ta tsallaka maka ko kuma ɗan adam ya tsallaka maka amma ba wai don ka da kirami ka tsallake rami ko ka kauce rami ka je ka faɗa ka halaka ba da kuma kwanoni da ake na son zuciya a ba da kwangila ta yin hanya sai a zo a haɗa baki a rage wasu mitoci a murda wata kwana sai ta kashe mutane akwai wata kwana a wata jiha daga cin jiyoyin nan namu na arewa duk ranar da muka zo wucewa za mu je wa'azi ko wani dalili sai mun tarar da mota ta fada a wannan gudun ta yi haɗari rami kawai da mutum ya taho sani wallahi sai dai wulla ya tsallaka kawai tana kashe mutane har ma cewa ake kwana ce ta ajali a ƙasar nan akwai irin waɗannan kwanonin a jiha kaza a jiha kaza a jiha kaza kuma su masu kula da wuraren da waɗanda suke mas'uluna akan wannan hanyoyi ɗin da gwamnatin ta sani amma saboda ba ran su bane ran talaka ne ran bayan Allah ne da baki innocent wanda ba san hawa ba san sauka ba Allah ya taimaka wani dalili ya haɗa ni da shugaba a wannan bangaren malam ai mana addu'a maka na ce ai ranka ya dade babban abin da zan gaya maka shine akwai wata hanya da take kashe mutane ina tabbatar maka ka gyara ta kafin ka gama mulkin ka a yau din nan na zo wucewa kuma na ga mutane sun mutu kuma na sani ko aljihunka za ka iya gyara ta a ba mu sani so ya kamata mutane su sani cewa akwai amma baya ba wa mata kashaki in ji hasanul basri mai karamci mai kyauta ana son ɗan adam ya rinka bayarwa manzo Allah ya ce da yawa masu hali a cikin Qur'ani tashin kiyama su ne za su tashi talakawa masu arziki masu kuɗin cikin ku za su tashi talakawa ranar tashin kiyama illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda fa'ala haka da wa haka da ya ɗauka ya bayar a can ya ɗauka ya bayar a can ya ɗauka ya bayar a can amma mai rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhal wa nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ce duk wanda irowa yayi wa kansa rowa Allah shine mawadaci ku ne talakawa yanzu kai ana yin rowar abaka ai rowa ba hankali ma a ciki yanzu kai mai kai wa Allah Allah ya baka abin da ya baka mala'ika jibrilu danginka ne ko dan uwan ka ne ka gaya min mai kai wa Allah tsabar imaninka da tsoron Allah ne yasa Allah ya tara maka sama da yadda ya fi sama da yadda ya bawa ƴan uwanka kai da Allah ya zo ya baka ba lissafi ya baka can ya baka can kai ne can kai ne nan duk abin da ka taba kuɗi ne kana samu a ofis kana kwangila kana kasuwa kana business kana oda kana kaza baka da matsalar abinci baka da matsalar gudan zama baka da matsalar motawa baka da matsalar asibiti baka da matsalar kaza baka da matsala kudin Allah yana ta zubo maka yanzu kai da ana ruwar da ka samu da masu kuɗi a cikin su karancin tausayi wannan yana cikin mummunan hali ɗabi'a mara kyau ba za ku yi koyi da na abubakar ba da annabi ya ce ya bayar dai ɗebo dukiyar gaba ɗaya bayar ba za ku yi koyi da na umar ba da annabi ya ce a bayar sallallahu alaihi ya ɗebo rabin dukiya ya bayar duk inda ake kwantar da mutane asibitocin gwamnati ga ka ga yadda talauci ke magana kaga mutane malam mutum yana kwanci a asibiti illa azimu bai da gud a zaman bashi yake kullum ana rubuta masa bashin kuɗin gadon ma bai zai iya biya ba akwai wata ziyara da muka je wani asibiti wallahi paracetamol panadol aka rubuta mara lafiya yace yau ya fi kusan wata uku bai samu kuɗin paracetamol da panadol ba akwai wanda muka je muka tarar da shi a gado yace gashi nan ya kusa shekara kuma bai mutu ba ina yan wanka yace malam duk sun gudu kowa baya zuwa waje na. ina kake samun abinci ka ce yace makocina ne an kawo masa abinci sai ya dan rage mu inci magani fa likita ya sha rubuta mun magani ba na sai haka kawai nake zaune ina jira mutu amma malam ka duba yadda ake bunkawa mawaka kuɗi a banza mawaki ɗaya zai zo ya waka na rantse da Allah sai a ɗauko shi a miliyan ashirin hamsin waka kawai zai ta minti talatin ko ashirin da biyar don baya iya daɗe waye waƙar saboda ba basirar da zai daɗe waƙar in yayi kaɗan kawai haka haɗa da gida shi kenan a ɗauke shi a miliyan goma a miliyan ashirin miliyan kaza a yayin da asibitocinmu mutane suna mutuwa da yunwa ba magani ka je ga makarantunmu na 'ya'yanmu a gwamnati makarantun gwamnati ba wurin zama ba kayan aiki ba kaza ba kaza ga wurin da mutane za su saka sadaka jariya samu kuɗi amma ba basirarsu <coughs> yanzu za ka iya zuwa asibiti ka samu shugaban asibiti amantacce ka deposition naira miliyan goma ka ce ranka ya daɗe ga amana ko ka samu ƙungiyar likitoci musulmi akwai ƙungiyar al'iman suna ƙoƙari ƙungiyar likitocin nan ka ba su kuɗi ka ce ku sa ƙungiyar ku duk talakan da ya zo aka duba shi bai da lafiya bai da kuɗin gado ku biya mai duk talakan da ya zo bai da kuɗin magani ku biya masa a rinka min lissafi duk wata ana bani breakdown abin da aka yi malam akwai ladan da ya wuce wannan za ka ragu da shi amma mutum zai ɗauki matarsa ƙaramar yarinya 'yan shekara ashirin da biyar ko 'yan shekara sha biyar ko sha shida sha bakwai ya tafi yawo da ita ingila amerika dubai a tafiyar farko kawai kafin su je su dawo wallahi ci su kashe miliyan hamsin wani ya ce na ɗauki ta mun tafi muka je wani gari ta shiga wata kasuwa ta gwal ya ce malam sai na ga ɗaukowa take kawai tana sawa a jaka ratayawa take tana sawa kaza tana dubawa tana haɗa. ya ce ina tsaye ina ta gani iko Allah a to ta ga kun taho da daloli ta gan ka je kati kake sa far ka cire daloli a yayin da a lokacin da ya tafi wannan uwarsa tana ƙauye tana cin tuwon dawa a yayin da masallacin unguwarsu ba a iya tada janareto tsakanin magariba da isha'i ya ce tana yi da aka zo aka buga min lissafi sai na ga ta sayi kayan naira miliyan ashirin da uku wal kurin malam ka duba gajeren tunani irin da mutanen a tafiya a yawon banza fa billahi azimu malam mutum ya je dawo sai kashi miliyan hamsin a yayin da asibitin garinsu ba panadol ba kafino ba bengo ba kaza da za a raba wa talaka ba shi babu to ina kyakkyawan hali ina tausayi ina jin kai na rande muku da Allah ɗaya ba ku na bashi akwai 'ya'yan talakawa barkace da sun gama jami'a sun ci jarrabawar sun yi duk abin da ake na boko amma a sun gama sakandare amma ba su da ikon su shiga jami'a ka san me yasa ba zai iya biyan school fees da ake biya school fees da ake biya a jami'a dubu talatin da bakwai ko talatin da biyar a shekara ba zai iya ba bai da hali akwai yaron da ya zo ya same ni mai batsira mai kaza ya shiga shekara ta ɗaya shekara ta biyu ya ce malam zan fita a nema min wani aiki na ce kai haƙuri ce wallahi ba zan iya ba ya ce malam da uwata da ubana duk sun tsufa ubana ciwon suga mahaifiyata ta tsufa ba sa komai ni ne ni nake ɗaukan nauyin gidan ni nake ci da su ga yara ƴan mata ina da su za a aure da su malam ni ga na shiga jami'a ba na iya biyan registration ɗina na jami'a gidanmu a wayi gari ubana bai da abin da zai ci uwata ba ta da abin da za ta ci yaran mu yan mata sun balaga sun girma aure suke bukata an fada an daga an fada auren an daga an saka auren an daga ishe malam mai amfanin karatun boko na yace zan tafi je nemo kuɗi malam amma wallahi malam suna da makota mawadata malam muna da karancin taimako a tsakaninmu kuma shi yasa imamul hasan al-basri yace wa badlun nada taimako me yasa annabi ya samu karbuwa ne a wajen duniya ga baki daya taimako yake yana bayarwa bai da ruwa. in ya zo bayarwa yufi ata'a man la yakhsha al-faqra annabi yana ba da kyautar irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci wata rana wani mutumin kauye ya zo yana neman taimako annabi ya ce ka ga nan gurin ka ga raƙuman nan iya ganin ka yace yace duk ko zaka tafi da su wallahi malam ya kasa hakura ya ce ya rasulullahi kar dai amana izgilanci yace ah, shi ya ɗauka wargi yake masa kona ku ya ce kora ka tafi da su ya dauki sanda ya kora ya tafi da su yana zuwa bakin garin su ya ya jama'a a ji a musulunta don na taho daga wajen mutumin da baya jin tsoron talauci masu da'awa ku daina ɗaukan cewa da'awa wai wa'azi jan aya hadisi da sharhi da bayani da zakin baki shi ke sa mutane su gane addini ko su yi musulunta a'a akwai wanda bai da buƙatar aya ko hadisi kawai me yake bukata aljihu ka zaro ka miƙa masa wallahi malam wani ya muri ne wani yake bashi taimako yake bashi taimako ki kai shi fa yana so fa zai canja suna shi sunan ka wai zai ɗauki sunan musulmi ya canza aka ta ba za ka canza suna ba tunda dai ba abin sai dai in ka haihu yace ce to duk da aka na haihu zan yi wa alaji ta kwara me yasa saboda alaji yana bashi kai daga ƙarshe zuwa ya ce kai kam addinin naka da musulunci shi ya koya ma wannan ya ce kwarai ya ce ba ni kalma bai taba jin wa'azi ba ba a taba bashi qur'ani mai fasarar turanci ya karanta ba me yasa ya musulunta taimako kyauta me yasa ba ma da'awa da taimako da yawa waɗanda ba musulmin da suke cikinmu ba na rantse muku da Allah ɗaya inda muna da kishin taimakon kanmu da kanmu har muna da kishin mu taimaki wasu wallahi da yawa a wanda za su musulunta ba sai an yi wani dogon turanci da lissafi ba tsabar ba su agadi da tallafi to matsalan musulmin ma a cikin gida ma suna buƙatar abin da za su ci ballantana a ɗauka a kai waje a yi wa'azi a yi dawa bincike muka yi muka tabbatar da yanzu duk arewa gaba ke daya ana zuwa ana yin wa'azi na waɗanda ba su musulunta ba a cikin ƙauyuka da dajijika ko ku a nan jihar adamawa har yanzu akwai ƙauyukan da wallahi musulunci bai shiga ba a nan jihar adamawa akwai ƙauyukan da wallahi har yanzu ba sa saka riga a bayan dutse suke ganye suke ɗaurawa kasan me suke bukata wannan a kai musu sutura a sa akwai wani wanda yana zuwa wurin ya ce roƙon mu suke suke cewa ku kira malaman ku su zo su taimaka mana mu musulunta a wannan jihar amma ka duba yadda ake fataka da kuɗi idan an zo biki a jihar nan ka duba yadda ake kecire nan hawa motoci na miliyoyi kaza a yayin da bai fi awa biyu awa uku ba da za ka yi tafiya zuwa wani ƙauye kana da mutanen da suna buƙatar la'ilaha illallah ka taimaka musu to yanzu masu ƙoƙari a cikinmu masu fita da awar abinda ake liman an tashi juma'a jama'a muna da fita wa'azi don Allah a nemo tsumma a nemo tsohon kaya a kawo sai a je a ta kawo tsohon kaya tsohon riga tsohon takalmi tsohon wando har yanzu fa bamu waye ba har yanzu fa da awar da muke kenan a yayin da kiristoci a ƙasar nan ina rantse muku da Allah ɗaya idan sun zo tireloli na taki suke ɗauka su shiga cikin ƙauyuka suna raba mutane su hana su musulunta su mai da su kiristoci da idan mu mun gani motocin magani motoci na magani magani magani magani su ɗauki likitocinsu ba mu da likitocin musulmi ne ba za mu iya fita da awa da su ba ba mu da masu kuɗi ne ba mu da attajirai ne ba mu da wanda za su yi wannan ne wallahi malam sai su je sararraba musu magani su yi titiratin ɗinsu da ka je kana musu a jisi a ba san ka ba ni dinnan da nake muku magana akwai ƙauyen da muka je za mu yi wa'azi a jihar kano ne maguzawan garin suka ce ai kun makara ku ɗebe tsummo karan ku mu muna gadara mun cika a kori kore da haid da tsofaffin riguna da wanduna Allah suka ce kun makara an kawo mana buhunan taki an kawo mana magani an kawo mana injin nika an gina mana coci an kawo mana majiki, har zuwa suke su sayi janareto su kawo musu fimafimai da majigi irin nasu na kiristanci suna yadawa mu kuma yau idan ka tashi ka kare wa'azinka da jawabinka sai ka kasa ina za ka je yi da'awar kuma da me za ka je kuma ba wata da'awar da za ta yi yanzu ba kuɗi mala'ika jibrilu kuke jira da saukan muku da kuɗi ina agniya'unku ina masu kudinku ina musulunanku da haka ya kamata ku gane cewa ana yada da'awa da kyakkyawan hali kyauta bazlun nada alkaramu wal judu taimako da bada tallafi da agaji yanzu masu kokari a cikin musu su musuluntar da mutane an musuluntar da su masallacin da za su zauna su rinka sallah ya gagara sai a shekara ana neman taimako za a gina wa maguza masallaci ko wasu arna da suka musulunta masallaci ba samu taimako ba amma wani yana da gida ɗari ya saya ya sa kwado ya rubuta biyu waya a wannan wani ya sayi filin miliyan arba'in ya ajiye ya tafi ya sayi filin miliyan tamanin ya saya ya ajiye ya sayi wani babban gida abuja ba kowa wani mai kuɗi ya zo yana gaya mu yana cewa mana alhamdulillah yanzu na samu gida australia na sayi gida a japan na sayi kana nace me zaka yi da gidajen a wurin nan ita ah, amma saboda in ka dan tafi yawon a nan duniya zaka yi transit na ce yanzu a kan transit da za ka yi a australia ko a kaza ka je ka cire naira miliyan ɗari ka za ka sai gida ya ce wallahi malam sai in shekara biyar ma ban je gidan ba amma wallahi wannan mutumin ina gaya maka idan aka zo neman taimako a masallacin unguwarsu wallahi baya iya ɗaukan dubu hamsin ya bayar me za ka yi da gida a australia me za ka yi da gida a canada me za ka je hotel mana kun je kun sayi gidaje a hannun turawa kun ba su daloli kun ɗauki jama'arsu suna aiki kuna biyan haraji kuna biyan kudin ruwa kuna biyan kudin wuta kuna biyan masu gadi kuna kada ba kowa a ciki a yayin da masallatanku kuma kuna cikin kunci da matsi wannan shine tunanin bahaushe musulmi ga rashin kishi yana da cikin mummunan hali mutum ya ɗabi miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi ya kai kasar waje sai ya je kamfani a can kamfanin nan fa muna da daji a kasar nan kyauta za ka rubuta gwamnati da baka fili ka je kai kamfani ka ɗauki 'yan ɓangaren wurin aiki ka rage talauci ka musu kyakkyawan hali ka yi investin kuɗi ka zo ka kawo kaya a ƙasar ka ka ciyar da ita gaba ka samu arziki ka samu albarka a kamfani ɗaya sai a ɗauki ma'aikaci sama da mutum ɗari biyu ɗari uku wani mutum ya ce ma alhamdulilayi malam ina godiya ya kai ni wani kamfanin da ya na roba da butoci da robobi da kujeru duk ya nuna mu kuma ɗan uwa ne na ce zo nan duk anan ya ce wallahi malam ba abin da ba ma yi anan ya ce amma abin da nake farin ciki malam kullum kwanan duniya mutum ɗari sai sun ci abinci a gidan nan kuma ga riba da nake samu malam na ce kaga wannan kadai idan kai ya ishe ka sadaka jariya amma wallahi ka je ka je ka ga kamfanonin yan Najeriya a kasar waje wani ma zai je ya yi wani kamfanin a wata kasa sai shekara goma bai je ba lissafi ne kawai a intanet ake tura masa kaga baka amfanar da al'umman ka ba su zo su fadi su mutu ba za a iya bi a je a kamo a gane a zo a ci gado a karba gado ba ba za a iya yi ba wannan yana daga cikin dalilin da ya sabbaba mana talauci a cikin ƙasarmu saboda wasu daga cikin masu kuɗinmu ba su da zuciya ya za su inganta mana rayuwarmu da sana'armu jama'a har yanzu fa wai kujeru da gadaje da muke kwanciya da iyalanmu a cikin gidajenmu wai har yanzu fa muna jira sai an kawo mana daga dubai da china katako ne fa kurin ake kera shi a gyara shi wallahi muna da katako muna da dajin katako a Najeriya ko ba mu da shi muna da shi amma har yau wai idan mutum zai yi auren da yasa sai i buga jirgi ya tafi Dubai ya je siyo katako ya je siyo gado ya kawo ko ya tafi China ya je siyo gado kana da man fawa kana da kuɗi kana da jari kana da mutane babu wani injiniyan da ba za ka same shi a Najeriya ba kuma ba wani abin da za a yi ba za su iya kufansa ba amma ba ma yi har yanzu wani yake gaya ma dan abin sakacen nan fa in an ci nama ana cirewa dan tsinken nan har yanzu ba ma yin sa a Najeriya ka duba ci baya takalmi na waje muke nema wannan hular ta mai dugu riba ma ake yin ta da duk inda kaga dan Najeriya sa irin wannan hular daga can ne amma yanzu China sun fara yin irin ta wani sai tafi can ne je saro zanna bakar wanda ba da hannu aka yi ta ba komai muna da dukiyar muna da biliyoyin kuɗi a je amma fikira da tausayi da jin kai mu taimaka wa 'yan uwanmu mu sama musu sana'a babu idan makarantu ne duk yawanci private school sai gaba mu bane muke zuwa mai wasu ne baki suke zuwa shigo idan aiki ne aka zo ɗaukan ma'aikata a yi mana kamfani a jihar mu, sai kuma a je a ɗauko wasu baƙi su za a ɗauka su ne suke gudanar da kamfanin wanda a ƙa'ida idan mutum ya zo yi kamfani a cikin mutane to akwai wani percentage na ma'aikatan gurin da dole ya ɗauka yanzu misali akwai ngos non-governmental organizations da ake turo su masu karɓo kuɗi na turawa suna ba da taimako taimakon ambaliyar ruwa taimakon yunwa a ƙasashen afirka na talauci taimakon abinci taimakon kaza ana ayyana musu wasu jihohi a arewa da za su je su yi amma abin mamaki idan an zo kuɗi ne ake samu na gaske sai ka ga recruitment ɗin ma'aikatan da za a yi ba a jiha za a yi ba wasu ne 'yan kudu ake ɗebo a kawo su kai yanzu ka isa ka tafi kudu ka je ka yi aiki a wata ƙungiya su ƙi ɗaukan nasu su ɗauke ka kai musulmi ɗan arewa amma wallahi ko a jihar nan na rantse muku da Allah duk samarin da muke da su suna zuba a bakin titi a zaune ba su aiki amma akwai abin da hakkin yaran matasan ne wallahi daga kudu ake zuwa a ɗebo ma'aikatan a zo a kawo su kana kallo kuma bayan da za ka yi saboda me ba mu da kishi masu aikin mu aikinmu mu wasu ba su da tausayi wasu ba su da cin kai a kawo dama ce da yaran mu suka samu amma ba za a ba su ba idan mutum ya hau babbar kujera yana da daman da zai ɗauki ma'aikata barkace wallahi yawanci manya-manyan kujerun nan suna da dama za su dauki ma'aikata barkatai amma wallahi mutum sai ya gama mulkinsa gabaki daya wasu ne suke daukan ma'aikatan yan wani bangaren ba shi ba sai je gama zamansa bai dauki mutane aiki ba kuma shine uga kwata-kwata a wurin sai daga baya an mai ritaya ya zo muku da dan karamin carbi yana zama a tsawon gaba ya kamata ku canja mai wurin zama kuma da shi zo wani uku ko na hudu wallahi Kwarai kuwa me amfanin ka lokacin da kake da dama baka taimaki ka ba sai a zo arewa wani abu ne da ya shafi arewa amma sai ga duk yan kudu ne a ciki ana ta zagin mu ba mu da aikin yi mun kama ta'addanci ba mu da sana'ar yi mun kama kaza a ah, to ina samari za su samu aikin yi tunda ba a yin adalci wajen raba musu ayyukan jami'a a jihar ku take in ba kai da gaske wallahi ba ka samu ba amma za ka iya ganin wani bako wanda ba a nan yake ba yana da wasu jami'o'in a ci, amma ya zo sai ya fi ka samu admission ɗinka ba kai ka samu kuma ba jaraba ne fi ka ci ba idan aiki aka zo ɗauka saboda rashin hali mai kyau da ƙarancin tausayi da jin ƙai kana ji kana kallo wanda ba ɗan ka ba ba tare kuke ba zai zo da sunan ɗan jihar ka. ya ba da takarda kuma a ɗauke shi kai kuma a kore ka duk muna da wannan data ɗin. ko jami'an tsaro a zo a ɗebo mana wasu wadda ba 'yan arewa ba a ba su sunan 'yan arewa a yi amfani da masu unguwanni da masu ba da indijin leta marasa kishin al'umma su rubuta wannan takardu da su canja musu sunan nake, su ba su ɗauke su aiki kuma a bar 'yan jihohin ku je ku ga yadda yaran mu suke wahala wajen neman soja da ɗan sanda da immigration da waye na rantse muku da Allah idan aka je wurin recruitment din nan akwai yaran mu da suke tafiya dan saboda tsammani za su je inda ake recruiting soja haka za su zauna suna kwana ruwan dama nan yana dukan su a waje suke kwana na rantse muku da Allah guda ɗaya ko a falgore ko a ina ne ko a ina ne kawai sun fi dubu jira suke wai ko wani ba lafiya ko ana neman wata dama kawai kuma daman waya ne waye zai maka hanya malam ga sunan azubi iya ganinka sun gama sakandare sun gama digirin suna so su zo su taimaki ƙasa amma ba wanda zai taimake su ba dole mu samu rashin zaman lafiya ba ba dole a zo a yi ta sace mu ba ba dole a zo a yi ta kashe mu ba kuma ana da daman da za a taimaka musu mun faɗa mun maimaita yana daga cikin yadda ƙasa za ta zauna lafiya ta samu ingancin tsaro yawaita jami'an tsaro amma a samu lokal gamman guda kaga 'yan sandan ba su wuce adadi kaza ba ya za a yi su magance matsalar wani jami'an tsaro ya ce mun malam kuna kokari Allah saka muku da alkhairi amma ku ga gwamnati mun yi kaɗan kuma ga yara matasa yanzu a nan masallacin sai ka irga mutum ɗari biyar masu neman ɗan sanda amma ba su samu ba ku ɗauke su mana ko dubu sha biyar biyar ku rinka ba su ku ce ku yi haƙuri ba ƙasa ba kuɗi a ƙasar za su yi wallahi akwai wanda an ce za a dauke shi dan sanda ko so da kyauta kafin wani lokaci al'amuran su ta wallahi zai shiga idan kuka yawaita jami'an tsaron za a samu security a ƙasa za a samu kulawa hankalin mutane zai kwanta amma jami'an tsaron ba su isa ba in an zo neman soja sai dan wane da wane in an zo neman custom sai dan wane da wane in an zo neman kaza ga sai da offer yau karamin aiki sai ka ji an daga saboda rashin kyakkyawan hali karamin aiki sai ka ji an ce ga ofa nan naira miliyan biyu ce wallahi a ƙasar nan malam ana sai da ofar koyarwa naira miliyan biyu ofa ta koyarwa a sakandare sai a ce in kana da shi ka bayar in baka da shi kai gaba akwai ma'aikatan da da yawa za a zo a yi interview ana gama a ce a kira ka a ce ka samu amma ka taho da miliyan biyar in abin da na faɗa ba haka bane wani ya zo ya karyata ban faɗi sunan kamfani ba ban faɗi sunan ma'aikata ba amma ana yi ko ba a yi to yaya ɗan talaka zai samu aiki a ƙasar nan wanda ya yi jami'ar ya gama ya yi digirin ya gama yana da qualification ɗin yana da kaza yana da kaza amma wallahi malam karka tona karka karka rage karka ƙara wataƙila mai sai da wannan ofofin ɗan uwansa ne musulmi ɗan arewa soja in kana nema ko ɗan sanda in kana nema akwai marasa tsoron Allah da sun zauna business kawai suke yi su ta karban takardun mutane suna cewa za a ba soja akwai yaron da ya zo ya same ni ya ce malam dan girman Allah ka taimaka min da aikin soja ni a duniya ba abin da nake so irin ganin dan Najeriya ne soja ina taimakon mutane ya ce malam yau shekara ta bakwai ina ne ba ban samu ba ya ce malam na bi hanya akwai wanda ya ruɗe ni ya ce zai mun komai da komai wallahi gidan gadonmu na je na siyar na fitar da mahaifiyata daga cikin gidan na sa ta a gidan haya na sai da gidan gadan ya ce in bayar haka ne ta bashi kudin nan ta bashi kudi da aka zo kuma sai na ga babu suna da ya ce malam duk abin da nake da shi ya tsari wallahi malam suna nan barkace wai duk me ya jawo mana wannan ba hali mai kyau babu tausayi babu jin kai to ku dunkule waɗannan maganganun da na gaya mu. talauci rashin aikin yi matsalolin rayuwa da rashin tausayi da taimako da ke tsakaninmu shi ya jawo mana yanayin da muke ciki yaro da ya ga biribiri ana ba shi bindiga karɓa zai ya je ya tsaya a hanya ya samu abin da zai ci ta haka don Allah masu hali a cikinmu don Allah masu mulki a cikinmu don Allah ku zama masu kishin al'umma ku wallahi akwai mutanen da idan suka samu dama a gwamnati ba wai local government ɗinsu ba jihar su gaba ɗaya sai sun samu sauƙi kuma dai kuna ganin abin da ke faruwa yau daman tona mai na ne wa kake da shi a sama wa yake taimaka mutanensa da muna kira ga 'yan siyasa a ƙarshe duk wanda ya samu dama yana daga cikin mutunci yana daga cikin karamci ya tana da 'yan uwansa muna buƙatar yaran su shiga ɗan sanda muna buƙatar yaran su shiga soja muna buƙatar yaran mu a custom da immigration muna buƙatar yaran mu a federal government muna buƙatar civil servant na wane ne muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza dan Allah ku taimaki yaran Ru'un da aka ba ku ba na garurrukan ku ne wannan samarin fa su suka cicci baka ranka da dai suka kai ka Abuja wannan matasan da suke zaman banzan fa su suka taimake ka da su da iyayensu amma mutum ya zo ya hau ya manta da su ka tsaya ka yi tunani ka ga wai wani tun da ya hau wai mai yawa mutanensa komi babu sai ƙarya ƙarya yanzu ne lokacin ƙarya a shiga gidan rediyo a sai airtime a ta ƙarya mutum ya ta ƙarya bai komai ba ɗan gidansa ya san shi makareci ne matarsa ta san shi makareci ne komai bai yi wa mutane ba kuma amma zai zo yana lallaba mutane duk yanzu ga suna nan suna bin mutane a zo masallaci a yi sallah a tashi a gaisa da mutane ha ya kamata ɗan Najeriya ya zama wayayye ga munan muna nan zubi a barkatai muna buƙatar aikin da za mu je mu yi a wata a ba mu dubu ashirin ko dubu sha biyar ya gagare mu da haka muna buƙatar mutane masu tausayi muna buƙatar mutane masu jinƙayi muna buƙatar mutane masu kishin al'ummarsu da kishin ɓangarensu da kishin jama'arsu wanda idan sun samu dama kowa zai samu ba wanda zai samu ya makale ya riƙe ba sai ya ta yawo a ƙasashen waje daga shi sai matarsa sai ƙannan matansa suke na abin da za su amfana amma danginsa yan garinsu samarinsa matasansa ba abin da aka samu kuma ba abin da za a taimaka mana irin wannan inganta mana rayuwar matasa idan kuka ba wa ku aiki za ku zauna lafiya idan ku ba ku ba wa matasanku aiki ba za ku ga ɓacin rai za ku ga bakin ciki yanzu ku duba abin tausayi malam ‘ya'yan talakawa ‘ya'yan jami'o'i na federal University. duba yajin aiki da ake malam ko in kula ‘yan siyasa nan waye ke zuwa kamfen yana matuna jami'a lakcarorin jami'a suna cikin wahala suna cikin talauci abinda kuma za a iya gyarawa wani lakcara billahi al'azim malam generator gidansa ya je siyar saboda ba albashi Janareto yake tarwa wani yace babur yake hawa ya sai da shi wani yace yana da tsohuwar motarsa shi ma zai sata a kasuwa amma abin tausayi duka 'ya'yan talakawa ne miskinai suke karatu a waɗannan jami'oi wa yake ta su in ba sa'a aka ce ba sai an gama harkar zaben nan an shiga sabon gwamnati ma za a waiwaci jami'oi duk duniya ba inda ake yajin aiki irin wannan wanda ake a Najeriya jami'oi a ce a rufe baske duk duniya ba inda ake wannan ban sani ba in akwai wata ƙasa wata ila ilimi na bai kai ba amma ku gaya mu ba dole sata yawa a tituna ba ba dole a ta fashi da makami ba ba dole yunwa ta yawa a ƙasa ba akan abin da mutum ɗaya a cikin aljihunsa zai iya cire wannan kuɗin ya bayar a wuce wurin amma waye ɗan talaka ne amma federal universities wanda ake biyan kuɗi miliyan kaza dubu ɗari kaza a tamu suna ta karatunsu muna jin tsoron anya ba shimfiɗa ake yi ba ko a kashe jami'oyin nan gaba ɗaya ɗan talaka ya zama bayi da damar da zai karatu a zo a gina jami'oyi na kuɗi kawai anya ba wata shimfiɗa ake yi ba malam wasu ana ta cire su ana kai su na kuɗi ana cire su ana kai su na kuɗi jami'an gwamnati ba sun mutu wata jami'a da muka je muka gani ga ɗaya ciyawa ta tsoro a ciki da hostel ɗin ɗalibai da inda wajen ofis ɗin bc da wajen wane ne ciyawa ta fitar hankali academic staff yajin aiki non academic staff yajin aiki me ake bukata dan Allah mu zama masu jin kai amma fa ku sani duk zaman da yaran nan suke yi wallahi sai Allah ya tambaye ku kuma duk mutumin da ya zauna da yunwa ba a shi abin da zai ci ba yana ma'aikaci dan Najeriya wallahi sai Allah ya tambaya da haka muna kira da babban murya don Allah gwamnati ta zo ta zauna da lakcirorin nan na jami'a da asu din nan a duba su a duba bukatun al'umman a biya musu bukatunsu tunda akwai damar da za a biya in babu a musu alkawari tabbatacce a koma makaranta kuskure ne zaman yara ba sa zuwa jami'a kuskure ne kuma akwai hadari akan tsaron mu kuma ku koma jami'an ku ke wallahi sai kun ga rate na ta'addanci rate na sace-sace wallahi ya ragu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya Kano Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan nasiha kan kyawawan ɗabi'u ban sani wa a kira sallah mu karanta tamboyi ko mu karanta kawai kusan dai duk dai neman nasiha ne da mafita ba tamboyi ne kai tsaye ba wannan ta turo ta ce su biyu ne a wajen mijinta to amma shi mijin nata ya ƙaurace mata kuma ta san menene dalili ba ya kai wata ɗaya ya kai shekara guda baya kusantanta za a zauna a yi hira komai da komai amma kuma baya kusantanta har tsawon wata ɗaya kuma ta yi ta yi ya gaya mata menene laifinta yaƙi to shine take son malam ya yi masa nasiha tunda Allah ma ana masa laifi kuma ya yafi na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan matsaloli na wa mata a shimfiɗa, namiji ya ƙauracewa matarsa ya yawaita. Allah shi ne shaida ana shiga hakkin da yawa daga cikin iyalai. Ya kamata ku sani cewa mace tana da hakki akan namiji, namiji yana da hakki a kanta. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن daraja mata suna da haƙƙi akan maza irin hakkokin da maza suke da shi akan mata daga cikin hakkoki akwai hakkoki na zamantakewar aure da mu'amalar aure an hana mutane su yi zina sai aka ba su substitute aka ba su option aka ba su choice su yi aure fanki huma tsabalakun minan nisa'i masna wa tulata wa ruba mutum ya aure biyu uku hudu biyar a uku hudu don ya kare kansa daga alfasha ta kare kanta daga alfasha to amma abin mamaki akwai mazajen da suna jefa matan cikin tasko da damuwa kamar yadda wannan ta rubuto a lokacin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tambaya ko in ce an kafa doka ko yaƙi aka je ko yaƙi aka tafi iya gejin yanda ake barin huza mayaƙa su daɗe ba sa gidajensu shine wata hudu daga wata hudun nan sai a ce mutum ya dawo gida an tambayi na hafsa aka ce da ita wani adadin lokaci ne mace take iya haƙuri ba miji a tattare da ita bukatar dan adam ta ce arba ta ashur wata hudu da haka aka kafa doka ko tafiya aka yi daga wata hudun nan mutum ya dawo gurin iyalin shi saboda kula da hakkin dan adam kula da hakkin mata amma yanzu mutum zai iya auren yarinya budurwa sabon aure sai a ce ya samu admission a Malaysia ya tafi kuma ba zai dawo ba sai bayan shekara biyu ba wanda zai magana ita ta sanya za ta rayu sai a ajiye ta a gidansu gidan mijin da ta zama sabon aure yayi bai da kudin tikiti bai da halin da zai kama mata gida a can amma zai shekara biyu bai zo ba kuma yarinya ce budurwa wata ila watansu ɗaya wata biyu wani ya yi irin wannan tafiyar sai uwarsa ta ce ƙaninsa ya zo da rinka kwana a gidan yana taya ta kwana kurin ƙanin ya mai da ita matarsa wallaki. kurin ta ɗauki ciki aka zo ana kayya kayya za a bana ce, a ah, karku, ku zage ni cikin dan uwanka ne me ya faru hajiya ce tace zo rinka taya ni kwana saboda rashin addini da rashin tarbiyya da rashin sani ya kamata ka tafi ka tsallake ta da haka irin wannan mutum zai doguwar tafiya ko ya haƙura da auren ko kuma ya nemi yadda zai tafi da matarsa ko mutum ya tafi kasuwanci sai shekara guda bai dawo ba wallahi malam shekaran je wata mata ta bugo min waya ta ce malam yau shekara ashirin da uku rabona da mai gidana ban san inda yake ba a duniya shekara ashirin da uku wai yau gashi ya dawo wai yana cewa wai shi mijina ne ta ce malam bala'in talauci da bukata ta hana ni na aure haka na tsaya ina kula da ƙananan yaransa in yi ƙosai in sai da masara in gasa masara in yi kaza ba in yi aikatau in yi wankin kuɗi in yi surfe in yi kaza haka ne ta rayuwa wai mutumin nan ya dawo wai yau ina kake bai faɗi ma inda yake wai ya dawo wajen matarsu shekara ashirin da uku yanzu wannan daidai ne ba daidai ba ne ga ƙauracewa mata haka kurin. duk wanda zai ƙauracewa matarsa ko a shimfiɗa ne ai ba zai wuce wata ɗaya ba ko annabi da yawa matarsa ya guje musu wata ɗaya ne daga wata ɗaya nan ya dawo sai dai wani uzuri ko rashin lafiya ko na abu makamancin wannan da haka ana kuka da yawa wannan ya sa bincike tabbatar mana da yawa zinace-zinacen matan aure yana faruwa ne saboda mai saboda ƙaurace musu suke da haka haramun ne namiji ya ƙaurace wa matarsa ba tare da wani uzuri karɓar biya shari'a ba akwai dalilai da yawa da ma ke suke cewa mata wani tsabar rashin mutunci ne kurum bai da kirki ne kawai saboda yana da wasu matan yana biyan bukatar sabari ya azabtar da wannan saboda baiwa ce ita saboda ba ta da gata a wajen shi saboda iyayenta masu haƙuri ne wallahi zalunci ne za ka haife ya kuma za ta bada cikin wannan yanayi akwai waɗanda kuma malam ba lafiya ne yawancin maza bincike ya tabbatar ba su da lafiya a gidajensu za ka ga mutum iya mutum a zahiri amma ba namiji ba ne lafiyayye ba ya iya biya wa matarsa bukatarta ka san mai kashe shi shan zaƙi da maiko da magi ciye-ciye na banza mutum baya tace mai zai ci baya tace mai zai sha da yawa abubuwan da mutane suke mu'amala da shi na ciye-ciye shi yake kashe su za ka ga kayi ƙiba pus za a ganka da ƙyalli gau za a ganka da kaza amma kuma cikakken namiji ba ne kai miskini ta ne saboda maiƙo ya kashe ka zaƙi ya kashe ka ku rinka tambayan abubuwan da za su rinka ƙara muku lafiya a gangan jikinku ba wai ku rinka cin komai ba wata mata mun yi lacca mun gama ta zo ta sami ta ce malam yau tsakanina da mai gidana shekara hudu shir da ci da sha da gidan zama da motar hawa amma ba miji ba wai ba miji ba ba miji a shimfiɗa me kika masa ta ce wallahi ban sani ba wannan kullum da sha mana fatawa akwai matar da ta zo ta same ni ta ce malam kaga yarinyar nan na ce na ganta shekarar ta bakwai ta ce wallahi rabona da ubanta tun cikinta kuma ni kaɗai ne matarsa yau shekara bakwai ba alaƙa tsakanin ni da shi me dalili ya ce shi ba na amai dole ba malam in ne ta muku wannan bayanin sai mu kai asuba maza suna zaluntar mata akan wannan harka ta ƙauracewa mata amma ku sani akwai fushin Allah akan ku ku sani akwai ukubar ubangiji a kanku billahi alazimu ko ka za ka ɗaure ta ko akuya ka ɗaure ta baka biya mata buƙatar ta ba sai Allah ya kama ka kuma duk wanda bai da lafiya ya je nema lafiya ka je ka gaya wa kama baka da lafiya ta baka uzuri duk wanda yake da larura ba wani girman kai ba da fa lafiya hajiya a taimaka min da neman magani Ƙwarai da gaske kuma duk abincin da zai iya illata ka kar ka lura da kanka ka lura da hakkin iyalinka yanzu wani yayin malamin maganin gargajiya yana bayani ya ce an taba wani experiment aka gwada wani abu aka samu bunsuru aka bashi wani abu da mutane suke sha suke amfani da shi magi aka dura masa ya sha daga nan ya daina barbara duk abin da ya samu bunsuru wallahi shi ya same ka kai ba amma daga cikin mu akwai wanda zai zo cin abinci sai wallahi ba magi ba magi ya ta bunka shi maiko mutum zai je gurin mai tsire zai sai nama sai ce ba ni mai wajiya ba ni maiko ba ni kitse ya fi son tsire mai kitse kana namiji kana cin kitse kana tauna kitse kana ci ka shi kanka ka je ka tambayi illar mai a jikin ɗan adam idan ya yawa mutum zai zo yana shan shayi ko wani abu sai ya sa suga suga suga cokali biyar shida mai hankali zai wannan akwai haɗari to duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke kashe namiji da cin abinci cika waɗanda suna da illa ba lokacin faɗansu ba ne ba da haka ku kula da matanku kuma ku sani akwai hakki akan ku nasu in ba haka ba matarka za ta zo tana neman direbanka matarka za ta zo tana neman yaranka a kasuwa matarka za ta zo tana neman malaminta a jami'a ko malaminta a islamiyya matarka za ta zo tana hira da abokinka na rantse maka da Allah ɗaya duk wannan abin da na gaya muku ba wanda baya faruwa kana gadara da katon gida amma ba kai ne kike da gidan ba wani ne yake da gidan to kun san malam ba hadisai kawai ke karantarwa ba yana ba da magunguna ba <laughs> kwanakin baya ba da maganin basuru kuma haka ba ne ai ta talle sa <laughs> Allah ya sa mu dace a wannan shi kuma yana son aiwa matasa nasiya ne akan game da ake na nido ya ce ya zama ruwan dare kuma har kuɗi an